DW Labarin wasanni Masu sauraro daga ciki muna ɗauke da sakamakon wasannin lig na Jamus da ake kira Bundesliga. Gami da yadda ake ciki game da wasannin zakaru na nahiyar Afirka da aka shiga matakin kusa da na ƙarshe, Suleiman Babayo ke muku sallama. wasannin mako wanda an ka gudanar a dukkanin sassa da ke nan Madalla za mu ɗauko shirin daga wasannin Bundesliga na Jamus inda a ƙarshen mako ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Hoffenheim ta doke hata Berlin biyu da nema haka Dortmund ta doke Mainz biyu da ɗaya yayin da Leipzig ta doke ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Wolfsburg biyu da nema. Kana bayan Munich ta nika gari har gida ta doke kungiyar kwallon kafa ta Fortuna dozeldorf 4 da ɗaya. A nata ɓangaren kungiyar kwallon kafa ta gladbach ta bi Anoba har gida ta doke ta ɗaya da nema. Kuma wannan wasa muka kawo muku kai tsaye inda Abdurrahman Hassan tare da muhammed Tijjani Hassan suka gabatar. Okay! ta sha ƙwallo raga Borussia Mönchengladbach Rafael Rafael Alassan a mintoci 51 da soma wannan wasa Rafael ka san ko canjin shi aka yi shi ya canji a Lars Schind Rafael ya sa ƙwallo raga A wasannin Firimiya na Ingila, kungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City ta bi Crystal Palace har gida ta doke ta uku da ɗaya. Kana Liverpool ta doke kungiyar kwallon ƙafa ta Chelsea biyu da nema. Ita ma Manchester United ta samu galba kan kungiyar kwallon ƙafa ta West Ham da ci biyu da ɗaya. A wasannin matasa 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai na ƙasashen Afirka da aka fara yanzu haka a ƙasar Tanzania. Najeriya ta doke mai masaukin baƙi ƙasar ta Tanzania biyar da hudu, sai kuma ranar Laraban Najeriya za ta sake kece reni da ƙasar Angola. Ana ci gaba da sauraron labarin wasanni daga nan sashen Hausa na DW. An kammala fitar da jadawalin gasar cin kofin ƙwallon kafan gasar cin kofin nahiyar Afirka na wannan shekara ta 2019 da zai gudana a ƙasar Masar. Kana an bai baiwa ƙasar Kamaru damar karɓar bakuncin gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na Afirka da ake kira CHAN na shekara ta 2020 wanda ba na ƙwararru da suke bugawa a ƙasashen ƙetare ba. wakilinmu zakar sadu da ke birnin duwala na kasar ta kamaru na dauke da ci gaban labarin Masar ce mai masaukin baki ce za ta fara fidda raini da Zimbabwe a rukunin E, yayin da Najeriya ta fada a rukunin B, inda za ta fafada da Gini da Madagascar da Burundi, uwa uba kuma rukunin F, inda ake samun Kamaru da Ghana da Benin da kuma Gine Bissau. Ga jadawalin kasashen da za su fafata a gasar afrika a Masar. Za mu fara ne da rukunin E, Masar, Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, Uganda da Zimbabwe, rukunin B, Najeriya, guinea madagascar da burundi rukunin c senegal algeria kenya da tanzania rukunin d morocco afirka ta kudu da namibia rukunin e tunisia mali murtaniya da angola sai kuma rukunin f kamaru Ghana, Benin da Guinea-Bissau. Mun tuntuɓi wani masanin ƙwallon ƙafa a Duwala inda ya nuna kwanciyar hankalinsa kan rukunin da Kamaru ta tsinci kanta a ciki. Kwatankwacin magana wannan maganar ƙwallo da za a yi. Inda na san dai Kamaru da na shina akwai ƙarfi sosai kuwa. Insha Allah ci gaba kam da yardan Allah na za mu ɗauko kofin nan. Abin nan ni da Ghana mu za mu haura kai mu za mu ma kofin din ba. tun na karfin mu farko kenan da kasashe 24 ke fafatawa a wannan babbar gasar ta Afirka wadda aka fara gudanar da ita shekaru 62 da suka gabata a shekarar 1957 aka fara gudanar da gasar a Sudan inda a wancan lokacin kasashen Sudan da Masar da Habasha suka ƙece raini da juna yayin da Masar ta lashe kofin a wancan lokacin kasar Masar ce ta fi kowace ƙasa ɗaukar kofin gasar inda ta lashe har so bakwai sai kuma Kamaru da ta lashe sau biyar kuma a halin yanzu ita take rike da kambin faduwa ne ya zo daidai da zama bayan wani zaman taron kwamitin hukumar kwallon kafa na kaf a masar shugaban hukumar ahmad ahmad ya ce On a une Mun yi zaman taron kwamitin gudanarwa da ya kwashe tsawon lokaci na samun daidaituwa da aka nada sabon sakatare janar Mr. Mahud Aji da kuma karbe gasar daga hannun Habasha na Shan na 2020 nan take muka yanke shawara mika wa Kamaru a 2020 domin wannan zai bamu damar euh, hada gasar cin euh, kofin Afirka na 2021. Afrique des Nations 2021. Kamaru da ya kawo yanzu ba a kammala gine-gine sabbin filayen wasannin kolon kafa da kayayyakin more rayuwa ba da shauran rina a kafa abin da ya jefa magoya bayan Indomitable layon cikin rudani. Kin bagin ciki domin me ayyuka da mai kasa ya ba wa ministan aiki na gine-gine gidaje da gyara airport da eh, filayen wasan ƙwallon kafa duk dai ba su yi kyau ba. Ke ni na ni a gani wato don a samu su huta baya ne. Don ga cewa suna nan lan farafawa abin da aka ba su na wancan da aka kwace. Haka ba ba motsi abi bai ci. Wannan al'amari a Kamaru na zuwa ne dai lokacin da ake cikin fargabar matsalar rashin tsaro a wani bangaren kasar musamman ma kudu maso yamma inda birnin Limbe na ɗaya daga cikin biranen masaukin baƙi. Zakari Sado, DW sashen Hausa daga Duwala, Kamaru. A wasannin gasar neman cin kofin zakaran nahiyar Afirka an kammala zagayen kusa da na kusa da na ƙarshe. Yanzu za a shiga matakin kusa da na ƙarshe. Inda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Esperance ta ƙasar Tunisia za ta gamu da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Tefe Mazembe ta Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Haka widar Kasabalanka ta ƙasar Morocco za ta yi karan battan ƙarfe da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Mamelodi Sundowns ta ƙasar Afirka ta Kudu. Idan muka tsallaka wasannin tennis, shahararren ɗan wasan na duniya noba Djokovic ya ce yana da fata cikin wannan shekara har ya zuwa yanzu Novak Djokovic ɗan ƙasar Sabiya ke matsayi na ɗaya a jerin ƙwararrun 'yan wasan na tennis a ɓangaren maza sai Rafael Nadal ɗan ƙasar Spain a matsayi na biyu. Alexander Zverev ɗan ƙasar Jamus ke matsayi na uku, a matsayi na hudu akwai Roger Federer ɗan ƙasar Switzerland, sai a matsayi na biyar akwai Dominic Thiem ɗan ƙasar Austria. A ɓangaren mata, Naomi Osaka daga ƙasar Japan ke ci gaba da jan zaranta. Ta biyu tana zama Simona Halep 'yar ƙasar Romania. Kana matsayi na uku na gwanayen wasan na tennis ɓangaren mata akwai Federa Bitova 'yar ƙasar jamhuriyar Chess. Sai a matsayi na hudu akwai Karolina Pliskova 'yar ƙasar ita ma ta jamhuriyar Chess. A matsayi na biyar akwai Angelique Kaba 'yar ƙasar Jamus. masu sauraro gaba ɗaya da haka shirin ya kawo ƙarshe a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku da sauran abokan aiki suleiman babayo ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen hausa na dw